To mu da zuwa a akan Lafiyar Radio Ministry jama'a. Ni dan wanku Bashir na sa muka kawo muku wannan wa'azi a wannan lokaci. Saboda haka za mu fara dai ni da addu'a. Kai kunna idonka saboda ni da kai mu yi addu'a. Na ma Allah roƙo ya yafa maka zunubi. Na ma Allah roƙo ya baka zaman lafiya. Na ma Allah roƙo abin da kake yi yanzu Allah ya sa maka albarka da shi. Allah ya ji muna taushe ya yafe mana zunubi kamar yadda muka yawa muka yafa mu zunubansu da laifinsu na wannan roko ne kuma bude muna zuciya da kuma ba mu zaman lafiya da bin abin da za mu jin ga zama muna amfani na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristo nake wannan roko sai ka ce amen kamar yadda na fare na farko kafin mu fara magana Allah Ya kamata dai mu karanta littafi daga Matthew 5 verse 8. Da wurin ni maganar Allah ke gaya mana kaman albarka ne mutumin da ke farin zuciya domin su ne za su gani Allah. Kan ka da farin zuciya ba ka gani Allah domin Allah da shi dan mai adalci ne shi ba wani in da ya kusa da ke ba wani zunubin da ke kusa da shi ba da wani hakin da yake kusa da Allah. Saboda ka mun da muke bin Allah kafin mu kusa da kai, kafin mu shiga aljanna, kafin mu ce muna bin Yesu Kristo ne, abinda ya kamata mu yi kawai ne mu gyara zuciyarmu mu roko Yesu Kristo ya yafe muna zunubi ya kuma wanke muna mu saboda shi kuma mu kuma mu zama dan shi. Zuciyanka bai zama bai zama fari ba ba ka ganin Yesu Kiristi. Zuciyanmu ba mu da mungu, in dai akwai mungu da zuciya ba mu yi mu shiga aljanna kuma ba mu yi mu zo wurin Yesu da mai wurin da yake ba wani zunubin da ke kusa da shi, ba wani zunubin da ke zuwa wannan wuri. Saboda haka ne ya kira ya gaya mana kaman kafin mu shiga aljanna ya kamata dai mu fara mu ji tunani kaman inda za mu yi saboda zuciyarmu ya zama kamar mai adalci. Menene ya faru saboda zuciyarmu ya zama kamar zunubi ya shiga zuciyarmu? Kamar muka ce dama da Allah ya fara halittar sama da duniya kuma ya yi wani mutum kamar ya gama komin da yake yin cikin duniya ga shi ne ya yi mutum ya sa shi a cikin wani gonan da Allah ya gyara shi ya ce mishi kamar ya yi kiyaye ta ya kuma noma shi ya ci abinci a daga wurin nan. Shi ne maganar, shi ne Allah ya yi mata ya kare ta daga ta shi ya zama da wannan gona suke noma ce suke, suke kiyaye ta suke kuma noma da wannan gona. Shi ne wata rana maciji ya zama, Satan ya juya macijin cikin shi zuciya ya ci, ya kai kanshi maciji ya zo wurin matan. kakanmu ya ce mata kamar in ji Allah ya ce kar ka ci kowane itacen da ke a wannan gwana shi ne matan ce mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gwana amma akwai wata guda da ke tsakanin shi Allah ya ce kar mu ci ko ba za mu taba shi ba in ji ran da za mu ci ko za mu taba shi da mu mutu to da shaitan ya ji haka sai ce ma matan mutum kamar ba za ku mutu ba amma dai Allah ya sani kamar dan da za ku yi za ka sama kamar shi Allah ku ku dai bure. Da matan Adamu, matan kakanmu ya ji haka Sinu ya ci ya ci wannan ‘ya'yan itace ya cire guda sai ya ci da ita ci wannan ce nan sai idonta ta bure. Da idon da ya bure nan ne ya ci ya kuma kare kare wan ya da guda ya kuma ba mijinta. Mijinta kuma ta kuwa Da suka cin na ne ya zama musu zunubi. Da bayan Allah ya zo wurin ya cika cikin wannan gwanon, da duka shi Allah na zuwa sai sun ka gudu sun ka boye. Da Allah kuwa ya zo yana kira shi kamar Adamu na kake shi ne eh, matan da mijinta suka ce ma Allah kamar da muka ji kana zuwa nan mun zo mun boye ne. Shi ne Allah ya tambaye shi kamar wa kace mun boye wa ma mi kace suka boye. Ni kun ji kun ci itacen da na ce a Adamu ke ce ma eh, Allah kamar matan da ka bani na ita ta bani na kwaci. Idan Allah ya tambi matan kaman menene wanda abu ka yi da ne matan kuma ce ma Allah kamar in ji Saitani ya rure ni na kwaci. Da suka cin nan ya zama musu zunubi. sini Allah ya ce ma maciji kamar abin da ka yin ga da saboda yau da haka tun da yau an sulme ka ne da kuma baka ya ka zama da mutum kuma kuma da zama da zaman lafiya. cikin cikinka ne za ka yi tashiya a rayuwanka duka. Shi yasa muka, muka ga maciji yana tafiya kuma kuwa da ido da cikinta. Shi ne ya ce matan kuma kamar saboda abin da ka yin ga da azaba ne da ka yaya Matan ta yi ciki har wahala ne dai ne sannan a kawo yaro. Shi ne ya ce ma Adamu kamar saboda abin da ka yi kuma da zufa ne kai kuma za ka ci, kai ne za ka kuma duka kiyaye ta da matan. Saboda haka mutanen duka duka muna zufa ne sannan mu ci abinci. Akwai wahala cikin za ka yi noma ne sosai, za ka yi aki ne sosai sannan ka samu abinci ka ci. Saboda abin da suka yi na ya zama muna zuciya daga Abin da Allah ya ce kuma da ƙarshe ne ya ce ma mutum da matansa kamar da kasa ne aka ci ta, saboda abin da ka yi ga kasa kuma ne za ka koma, wurin kuma ne ya kawo mutuwa. Daga haka, daga wannan ranar mutane suka fara mutuwa. Dukan kakanninmu duka sun ka mutu, mu kuma mun mutu saboda zunubin da ya shigo a cikin duniya, saboda zunubin da matan Adamu ya kawo mana, saboda zunubin da ke zuciya saboda zunubin da muka zama da shi an ka afe mu da shi. Dukan mun zama dan zunuba ne, ba mu iya mu shiga aljanna. Daga wannan wannan gwana ba wanda ya sani inda aljanna yake. Saboda haka ba mu iya mu shiga aljanna. shine Allah ya kuma gani kama. Na yi haka bai, bai da kyau, ya kuma bure wani a ƙasa, ya kuma bure wani kofa ya ba mu. Wanda za ka bi wannan kofa za ka ka shiga aljanna ne. Sai da abin da ke dama an bata shi ya kuma ya kuwa gyara wani wuri, wuri wuri mai kyau, wani wuri mai sabo, wani anyan sabo. Allah ya bure mana anyan sabo saboda kowa da kake ji nan ka zo ka bi wannan sabon anyan Allah za a yafa maka zunubi za ka zama aljanna za ka shiga aljanna za ka zama Allah zai maka gafara ne da abin da kake yin duka na wannan kaman Allah maganan Allah ya gaya mana kaman kaman inda muke jin ga in kana ji na ka zo wurin Allah sai ka je sai kuma ka zo ka bi Allah sai ka kuma ce sai kuma Allah sai Allah ya faɗa zunubi kafin ka shiga aljanna abin da kake jin nan saboda akwai maganan Allah da ya kai mana kaman mutanen duka mutanen duniya muna da zunubi dukan mutanen duniya muna da zunubi an ka haife mu da zunubi saboda sannan ka shiga aljanna ya fi dai ka yi aduwan ga tare da ni haka ne za ka shiga aljanna haka ne za ka samu gafara ba ka yi wannan addu'a tare da ni ba, ba ka ka shiga aljanna ko In kana jina na abin da ya kamata ka sani kawai ne ka san kamar da zunubi ne aka afe ka, da zunubi ne manka aka afe ka saboda kai ka zama dan zunubi ne. In ba ka yi addu'a tare da ni ba, in ba ka yi addu'a ka shirya Yesu Kiristi sai aka yafa maka zunubi ba ka shiga aljanna kenan. kana ji na za ka yi wannan addu'a ne sai ka ce muna yau na gaskata Yesu Ubangiji Ubangiji na na karbe shi ya zama Ubangiji na da mai na na roke shi ya yafe zunuba zunubana duka na kuna gaskata ya gaskata ya gaskata mana ya gafata mana laifofina na cire shi, ya cire, ya cire sunana a cikin littafi, ya, za, ya rubuta sunana a cikin littafin mai rai, ya kuma cire sunana da sunana daga littafin mutuwa. Na gaskata ya mutu ya tashi da rai na kwana uku. A cikin Yesu Kiristi nake wannan addu'a. Amen. Kana jina ka yi wannan addu'a, ka yi wannan addu'a, wannan addu'a tare da ni. Yau maganar Allah ya taimaka Amma ba ka yi wannan addu'a ba, ba ka ya, ba a yafa, ba a yi a yafa maka zunubi kenan. Amma in ka yi wannan addu'a tare da ni, an yafa maka zunubi. Kai da ka ji na, kai ni dadin me kai kai ni dadin kai ne. akwai waransu ba su je ba su taɓa jin ba sai dai ka ji yau kai ka zama mai daɗin kai ne in ka ji magana na abin ya kamata ka yi kawai ne sai ka samu wani shakin da ya kusa da kai ne kuma ka shiga wurin nan ka yi addu'a tare da su tuna ma Allah roƙe ni kamar yadda ka yi addu'a tare da ni kayan da ka yi na ina ma Allah ne ya yafa maka zunubi ya bude maka hanya ya bude maka zuciya ya baka ilimi saboda in ka ji maganan ga ka yi amfani da shi gure ma zuciya shira su ya zuwa shiga zama tare da kai ya yafa maka zunubi kuma ya yi amfani da kai da karfinka da iliminka da kudinka da abin da kake duka to sai yuse ka ba ka bari Allah ya yi amfani da shi ka ba Allah anya saboda ya gyara ka sai kuma ka zama mutumin mai kirki ka zama mutumin Allah ka yi masa aiki na wannan roƙo ne sunan Yesu su. Amen. In kana ji nan, yau ka mai dadin ke kenan. Wata shila haka ne za mu game. Amma kana da wani abu da za ka ce ka yi tambaya ne ga nan ba na sai ka ce